sakon Adam A Zango zuwa ga masu tambaya ko lafiya. Yayin da ana yawan tambayan yaron Adam A Zango, an ji shi shiru a social media. Safzo wadda shi darekta ne a masana'antar fina-finan Hausa. Ya wallafa bidiyo a shafinsa na Instagram inda Adam A Zango yana bayyanawa waɗanda suke tambaya ko lafiya. inda yake cewa wannan sako ne daga bakin ogana zuwa ga masu tambaya ko lafiya adam a zango yana lafiya kuma yana mika gaisuwa ga dukkan masoyansa na duniya baki daya sai dai adam a zango ya yi magana ne cikin harshen turanci ga fasaran Sabzo ya dai masoyana suna tambaya ko ina rashin lafiya ko wani abu ya faru da ni a'a kai ya kamata ka faɗa musu ina cikin koshin lafiya uh, na ɗauki hoto a social media ne saboda a social media ana maganin da bai dace ba uh, da postin inda ake yi bai dace ba kuma ba na so a kama ni a wannan mulkin buhari talking thinking negative, writing negative everywhere. Idan baka taimaki kanka ba, ba wadda zai taimake ka. Ka so kanka, ku dinga jin shawara domin shi nake yi yanzu. Samari, matasa, 'yan mata, a miƙe mu nema na kanmu, mu daina neman na banza. Samari, matasa da 'yan mata, a miƙe mu nema na kanmu, mu daina zaman banza, mu daina blaming government always. If you don't work hard, hustle hard, mu daina korafi akan gwamnati idan baka yi aiki sosai ba ba abin da zaka samu a wurin wani sai dai roko ku nema kuɗi domin shine zaka samu komai ba tare da roko ba kun san an ce roko yana zubar da mutunci yana da musamman ma idan ka roka aka hana ka so everybody out there if you wish me well, I wish you well too. And if you wish me, kun gane ai, kai Allah. <laughs> I love you guys. Take care of yourself. Ku danna subscribe to samun labarin Kannywood da